ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان يقول ربنا عظيم الشأن في كتابه القرآن الفرقان بعد أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ففي هذه الآية الكريمة عباد الله يخاطب ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعه سمعك فإنه يدلك على ما ينفعك أو يحذرك عما يضرك فهذا النداء الرباني يخاطب فيه رب رب العباد أن ينظر العباد ماذا قدموا لغدهم والغد ليس هو الغد القريب وإن كان الاستعداد للغد القريب مطالب في الشريعة الإسلامية ولكن الغد هنا البدء الذي لا بد بعده في هذه الحياة الغد الذي لا موت بعده إلا الحياة فالله سبحانه العليم الخبير يأمر عباده أن ينظروا فيما قدموا لغدهم أي ليوم القيامة معنى هذا الكلام عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى الخفر الجسيم الذي ينتظرنا بعد الحياة وما سيقول إليه أمرنا بعد المماه فلينظر كل واحد منا إلى ما قدم لغده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إن الله سبحانه خاطب عباده يستقرضهم فيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فاقبضوا الله عباد الله برا حسنا وأودعوا بعض ما استودعكم الله في حساب الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى لا تضيع ودائعه تذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى غني وأنت فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فلما طالبكم بالإنفاق مما رزقكم ليس عن فقر ولا عن حاجة ولكن يريد أن يرقى بكم في ملكوته وحضراته فاغتنموا الفرص عباد الله قبل فوات الأوان ولا تنتظروا حتى إذا جاء أحدكم الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا بادروا بالأعمال السبعة واغتنموا خمسا قبل خمس اغتنموا تلك النعمتين التي يقبل فيها كثير من الناس نعمتان مقبول فيها كثير من الناس أو فيهما كثير من الناس كما قال عليه الصلاة والسلام الصحة والفراغ واعلموا عباد الله أن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين مملوء تاريخهم مملوء تاريخهم بالجود والكرم والسخاء والإنفاق على دينهم وعلى عباد ربهم فقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن هناك مخيما دعوية هناك قافلة دعوية هناك قافلة دعوية ستضم محلية غرفو إن شاء الله في الأسبوع القادم وتبرعاتكم ومساعداتكم ومعاوناتكم ومؤازراتكم ومناصراتكم مطلوبة حتى نبلغ رسالة الله عز وجل ونبلغ كلمة التوحيد اعلموا عباد الله أن العمل للجميع ليس عملا مخصوصا بطائفة أو بشخصيات أو بفرق بل هو عمل اجتماعي كلي مطالب كل مسلم بالقيام به كل على حسب قدرته وإمكانياته أنفقوا أموالكم في سبيل الله حتى نغيظ الكفار من جديد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخفهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين هؤلاء يبيضون على الإسلام وعلى المسلمين فغاظوهم عباد الله وذلك بإنفاق أموالكم في سبيل الله أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول إنه سميع قريب مجيب الدعوات وأقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ضغط فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yan wa masu albarka wannan hubba a wannan rana ne albarka ta juma'a 29 ga watan goma watan shawwa hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da 17 ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara biyu da ashirin da shida a wannan mumbari mai albarka na masallacin markazin nur da ke nan masu sata tanwir layin magabarta farawa hotoro ƙaramar hukumar nasara jihar kano najeriya ta yi magana ne a kafin da ya shafi ciyar da dukiya saboda addinin allah ciyar da dukiya saboda ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala na roƙo Allah ya sa albarka cikin abin da na faɗa na yi ke ba mu ikon aiki na nesanta kuma ba mu ikon nesanta bayan mukaddima da na saba yi yan uwa masu albarka wadda na kan faɗa da alfahari ba alfahari irin na mai jiji da kai ko takama ko tunanin shi wata uwa ba ce a bala alfahari na farin ciki da jin daɗi daga zuciya cewa an yi koyi da abin koyi shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wannan mukaddima ita ce mukaddimar da yake a kwakwabinsa gaba daya kwanbar juma'a ko ta yi ta roƙon ruwa ko ta kiswiyar rana ko wata ko duk wani yanayi da ya samu dama zai yi munasaba da ta sa zai hubba wannan mukaddima da ita yi haka in zai karantarwa haka idan zai yi wa'azi haka idan zai yi nasiha haka in zai yi mitin bayan Allah ko aure manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai daura wannan mukaddima din ita yake ina roƙon Allah ya ba mu ladan koyi da Annabi Muhammad ya kara mana kaunar a cikin zukatanmu ya kuma yi mana ta goma shi da zama tare da shi ranar tashin alkiyama a gidan aljanna fi maƙa'ad sadiqin inda malikin muqtadir innahu waliyyu zalika wal wa alayh kama masal bai Allah subhanahu wa ta'ala cikin littafinsa alqur'ani raba gaddaman littafi yana ta ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma kowace rai ma'ana kowanne mutum ya duba ya ganda ya gabatar saboda gobe ku faji tsoron Allah lallai Allah masani ne sani na yankan shakku game da abin da aikata Allah subhanahu wata'ala a wannan aya yana kiran bayansa masu imani Abdullahi dan da yace duk sanda kaji Allah ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani yace ta ka bashi aron kunnuwanka dan ko lalle ilalla zai gaya maka wani abu ne da zai amfane ka ko kuma ya gaya maka wani abu wanda in baka san shi ba isa ne ka zai cutar da kai saboda ka aikata abin da aka dusar da kai na alkhairi ka sanci abin da aka gaya maka na shari'a da aka wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya kira bayinsa masu imani sai ya musu tambari na imani ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah umarni da takawa tsoron Allah shine abu matakin farko wanda yake kaiwa ga nasara yake kaiwa ga gaci yake kaiwa ga samun dace na kusa da na nesa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma kowace rai ma'ana kowane mutum ya duba iga me ya gabatar saboda gobe ba gobe ta kusa ba gobe asabar tare da cewa a musulunci goben ma ana so kai mata shiri tun daga yau ka shirya me za ka yi na kirki na nagarta na alkhairi a cikin kuma ka kudura Aliyar sai kayi in har kana rayu sai dai idan Allah ya karbi rayuwarka ko ya dora ka akan wani abu wanda shi ike so kai wani wanda shi zai fi zama alheri gare amma goben da ubangiji yake nufi a nan ita ce gobe kiyama wannan ranar da dukiya da 'ya'ya ba su amfani wanda duka ga ya rabauta ranar tashin alkiyama ya je masa zuciya kubutacciya almin salim ya je da zuciya kubutacciya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su tsaya gaban ka da zuciya kubutacciya wanda ba shirka ba kafirci ba bid'a ba kiyayya ba hasada ba nukufurci ba mugunta sai wanda ya je gaban Allah da zuciya kubutacciya wannan rana ita ce ranar tashin alkiyama ranar da bayanta babu wata gobe wadda za a ce ta zo don jiya ta huce bayanta babu mutuwa rayuwa ce ta har abada bayan wannan goben mutane za su samu kansu ne a mataki guda biyu kawai ko dai gidan jin daɗi da rahma da tausayi da jin ƙai na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu muna ciki ko kuma ɗaya gidan na wadanda Allah ya fushi da su ya tsine musu yake musu azaba kuma ya sa su a cikin fushin su Allah ka tsare yan wa masu albarka Allah subhanahu wataala yana umartar duk masu imani cewa su duba su ga me suka gabatar wa goban su ma'ana gobe kiyama a wata aya Allah subhanahu wataala yana neman bayinsa da su bashi bashi yana ta wannan da zai baiwa Allah bashi bashi mai kyau shi kuma ya tashi biyansa sai ya rubanya masa ninkin baninkin in ka bashi naira goma ibaka naira goma sau ɗari bakwai kuma inikan inikan ya masa ninkin baninkin baninkin baninkin baninkin Allah shi ne yake shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama shi ke rike arziki ga wanda ya ga dama amma dai ku sani da waɗanda aka ba arziki da yawa da aka ba waɗanda aka ba 'yan kaɗan duk zuwa ga ubangiji ake mayar da kura na tashin alkiyama kuma zai yi muku hisabi kowa gwargwadon abin da ya aikata Yanwa masu albarka da Allah ine mu bashi bashi ba ya nemi mu bashi bashi saboda tsiya da fatara da talauci ba a a'a Allah shi ne mawadaci da aka wajibi ne kai ke kowa ya gudurci a zuciyarsa cewa shi shi ne talaka shi ne mabukaci Allah kuma shi ne mai arziki mawadaci da aka da ya ce wa zai bashi bashi ya nemi bashi daga wajen bayansa abin da ya ba su wanda ya ga dama sai karba abinsa ba tare da ya karbi bashin ba tunda shi ne ya bayar sanda ya bayar ba a san sanda ya bada ba da haka in ya ga dama sanda zai karbe abinsa zai karbe ba tare da amsani ba sai dai kawai a waye gari ya karbe kayansa kamar inda aka waye gari ya bayar to me yasa ya nemi bashi a wajen bayi saboda ya girmama bayin ne ya daraja su ya ɗaukaka darajarsa a wajen domin isa su samu dace a rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta lahira saboda ciyar da dukiya don Allah ciyar da dukiya don ɗaukaka addinin Allah alkhairi ne gaba ɗaya babu shari'a ciki da aka yi wa masu albarka kowa ya fitar da dukiyar sai aikin Allah wannan aikin da Allah subhanahu ta'ala ya dora wa manzanni bayan wucewar manzanni ya dora wa ɗaiɗaikun kowa gwargwadon ikonsa da ya bashi gwargwadon iyawar yanwa masu albarka wannan aiki na yasar da sakon Allah ba aikin wa da kowa na bane ko ba yake kungiya kaza ko kungiya kaza ba ne ko jama'a kaza ko jama'a kaza aiki ne na kowanne musulmi Allah ina neman kowanne musulmi ya yi iya abinda zai iya wajen isar da wannan sakona shi makon da ya gabata kan wannan mummari ne albarka na sanar da mu cewa akwai ƙungiyar muslim professionals in da'wa al-muslimun al-muhtarifun fi da'wa ƙungiyar ƙwararru musulmai a harkar da'awa sun shirya gudanar da wani gangamin da'awa a nan jihar Kano a ƙaramar hukumar Rogo a ranakun Juma'a wanda za su iya kamawa bakwai da takwas da tara ga watan sha ɗaya watan zulgada ashirin da hudu da ashirin da uku da ashirin da biyar ga watan hudu watan afrilu na wannan shekara da izinin allah a cikin tsari da take gudanarwa na gudanar da wa'azuzzuka da dawa ga waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulmi waɗanda ba musulmin nan ba kowanne irin mataki ko waɗanda ba su da addini kwata-kwata 'yan gargajiya ko kuma waɗanda suke ainihin wato suna da addini da suke tunanin ya sauka daga sama kamar yahudanci ko nasaranci ana kiransu zuwa ga addinin musulunci wannan ƙungiya Allah ya saka mata da alkhairi akwai irin wannan aiki da take manya guda biyu a shekara akwai wanda take a mataki na ƙasa akwai wanda take a mataki na jihohi ta wannan matakin na ƙasa ina samun riba Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya rinjayar da gaskiya akan ƙarya ya rinjayar da tauhidi akan shirka ya rinjayar da musulunci akan kafirci to akwai kuma wanda take irin wannan na jihohi local outing wanda ƙananan ko jihohi su suke shiryawa amma kun sani aka ce kano ta dabace gari kano tambin giwa jin cewa zai a kano yanzu taron kusan ya zama na ƙasa don zuwa shekaran jiya jihohi sha biyu suka ce za su zo wajen wannan taro da zai a kano da izinin Allah da haka kun ga taro ya girma ke da haka naga yau in yi khutba aka wannan matsala kamar yadda a wasu masallatai ana na ana yi saboda mutane su san fadin abin kuma su san ya za su taimaka gwargwadon iyawarsu Allah ya ba da ikon taimakawa yawan masu albarka za wannan kantin na tsawon kwana uku ko kwana biyu yini za a fara ranar juma'a kuma za a gama ranar lahadi da yamma da izinin allah bayan lahadi an kiyarta za a ci abinci sau goma tsakanin karin kumallo da kuma lunch abincin rana da kuma jina abincin dare da zaci kuma na kyautata san mutum biyu su ne ƙarancin wanda za su halarci wannan taro bayan wannan akwai free medical outreach da za akwai ƙwararrun likitoci a ƙarƙashin ƙungiyar al'imani daga kowanne irin profession na likitanci wanda za su je su duba mutane a yi musu jinya kuma kyauta za a duba su kyauta za a ba su magani kyauta idan akwai magani a cikin magungunan da aka daidai su idan akwai wanda ya kama suka bukaci a yi musu aikin tiyata ma za a yi musu da izinin Allah wannan aikin ya hada hada dabbobi da tsuntsaye da kwari don za a je da likitocin dabbobi da tsuntsaye da kwarin Su ma za su duba waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya sa suke da ilimi da sani a ɓangaren lafiyarsu da rashin lafiyarsu da aka jama'a ina kira gare mu kowa ya yi abin da zai iya yi a bayar da gudunmawa gudunmawa mai tsoka ta irin abubuwan da an saba bayarwa yawanci tufafi na maza da mata na manya da yara har da na jarirai har da takalma ya zo a maganganun magabata alhikmatu ballatul mu'min hikima wani bataccen kayan mumini ne in ya gani sai ya ɗau kayansa mun ji a wannan yanki jama'a kiristocin suka tashi shiga har da 'yan kunnaye da sarka da zobuna da auroraye suke shiga amma akwai cross ciki suna raba musu kuma suna suna sawa har da ababen hannu na maza da suke ba suke sawa amma da cross a ciki da haka a wannan karo mu ma muna kyautar san za mu irin waɗannan abubuwa na daga abubuwan da ake waɗannan abubuwan ka siyo ka kawo mana insha Allah za su taka wata rawar gani wajen yada addinin musulunci mallah zai sanya maka cikin abubuwan da za yi farin ciki da su a rayuwarka ta duniya da ta lahira sannan wa masu albarka na son ji hankalin wanda zai kawo kaya ya kawo masu ƙari-ƙari masu kyau masu dama saboda muna shiga waɗannan wurare za ka ga kiristoci sun shiga da dila ashirin na sababbin kayayyaki tsakanin atamfa da shadda da yadi da laifi. sun je suna rabawa kuma ba ku sani ba saboda makirci har da hijabai suke zuwa hijaban akwai cross suna raba kauyawa kuma suna karba yanwa masu albarka a haka wannan abin da suke yi na ciyar da dukiya wannan bai sa da yawa suna sha'awar addinin ba suna jira ne mu musulmai mu motsa kuma sai mu ga nasara da Allah subhanahu wa ta'ala zai da aka yi wa masu albarka kar wani yadda a yi babu shi Allah kuma ya babu ikon taimakawa maza su kawo abinda za su iya mata ma su kawo manya su kawo yara su kawo wanda iyayensu suka mutu su ma su kawo wakafi na iyayensu waɗanda matansu suka mutu yayyensu yan uwansu kakanninsu 'ya'yansu, sirikansu kowa ka kawo kake wannan da niyyar wani ba sai ka faɗa ba ka kudurci a zuciyar ka wanda saboda ne saboda kai ne niyyar wani Allah ya bashi lada Allah zai bashi lada muna roƙon Allah subhanahu wata'ala isa albarka a wannan fita da ba'a abinda aka je yi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya bada nasara Allah ya sa a yi lafiya Allah ya sa a gama lafiya kamar yadda nake roƙon su subhanahu wata'ala Allah ya bayar da nasara ba mu nasara gagaruma ga suna ƙisoshin magabatanmu a kan irin wannan aiki na ciyar da dukiya saboda ɗaukaka dinin Allah da yawa na kan faɗa kada a ringa faɗar waɗannan tarihi kawai sai zama tarihin an ji an tashi an tafi sai girgiza kawuna kamar ƙadangaru a aiki ake bukata a yin jama'a da aka mu tashi mai aiki mu kwaikwayi magabatanmu cikin irin waɗannan ayyuka sun ciyar da dukiyoyin saboda Allah Allah ku da bar su sun mutu talakawa ko mutu ya dama da aka mu ciyar da dukiyoyin mu saboda Allah kuma mu roki Allah subhanahu wataala ya amsa mana me yace da babu gori babu cutarwa a ciki ita ce sadakar da Allah subhanahu wataala yake karba kuma yake bayar da sakayya akan ta Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah kai mana jagora Allah ku fusatar da arna da ciyar da dukiyoyinku don ɗaukaka addinin Allah ku fusatar da su suna fusata a yanzu ma suna fusata to ku da fusata su Allah subhanahu wata'ala ya umarce ku kuyi wannan don su fusata din a nan kuna ji suna ta zagin annabi ko me yi musu me yi musu suke zaginsa a'a suna gani tare da ƙarfi da suke da shi da yawa da suke da shi da dukiya da suke da ita da kaza da kaza suna ciyarwa suna yi amma kuma addininsu ba baya karɓuwa irin yadda suke so ko suke bukata shi kuma wannan addinin da suke ganinsa da rauni suke ganinsa na baya ga dangi suke ganin mabiyansa talakawa suke ganin gajiyayyu ne shi kuma gashi nan ya zama ya alkaki da zuma kowa nema da mararin sai akwai hubba ba ta sati ne zuwa ba ta wani sati za mu yi ta ne akan irin wannan ita ma ku ji abin da ainihin yake jiran mu a gaba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala waɗannan maganganun da muke faɗa Allah ya tafi mana amfani Allah ya ba mu ikon taimakawa addinin mu Allah ya sa muna da rabo wajen yada addinin musulunci Allah kuma ka tsarkake zukatanmu Allah ka sa ayyuka ikhlasi a cikin ayyukanmu Allah ka kiyashe mu riya Allah ka kiyashe mu sum'a Allah ka kiyashe mu duk wani abu da zai basa ayyukan mu Allah muna roƙon ka karba ayyukan mu da hannunka na dama Allah hannayenka gaba ɗaya na dama ne Allah ka rena mana ƙananan ayyukan mu Allah su zama manya Allah ka ba mu lada mai girma a ƙaramin aikin da muka yi Allah ka tsare mana ko irin tashin hankali ka tsare mana kowace irin fitina Allah Najeriya na cikin wani ne Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata taimako Allah ka kawo mata tallafi Allah ka kawo mata agaji Allah ka taimaki musulmai a Najeriya Allah ka taimaki musulmai a Najeriya Allah ka taimaki musulmai a Najeriya Allah musulman Najeriya ka sani suna da rauni ba su da kowa sai kai Allah karka bar bayinka da ke karkashinka su gallaza bayinka musulmai Allah ka kame hadin azzalumai ga barin bayinka na kwarai Allah muna roƙonka ka taimake mu musulmai a Pakistan da Afghanistan da Sudan da Eritrea da Somalia da Niger da Egypt Allah ko ina musulmai suke Allah ka taimake su Allah ka ƙarfafe mu Allah ka kwato kasar Falasɗinu daga hannun ‘yan eh, eh, eh, kamori zauna, Allah ka fanso kasar Falasɗinu daga hannun azzalimai, Allah muna roƙonka Allah ka dirka shi azzalimai, Allah karka bar zalunci da azzalimai, Allah ba ka zalunci ba ka san zalunci ba ka san ne zalunci. Allah ga waɗansu ka ba su dama suna son su zalunci bayinka, Allah ka tsare zaluncinsu daga bayinka. Allah ka taimaki Falastinawa Allah ka kwato ƙasar Falastin Allah muna roƙonka Allah ka yantar da musulunci da musulmai a ko'ina a duniya Allah ka karfafa rauninmu Allah ka wadata talaucinmu Allah ka biya buƙatarmu Allah ka yi mana jagora Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai ibadallah Inna إن الله أمركم bi بدأ فيه بنفسه وصلنا arshi wa وقدسه